da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a cikin shirin matasa na yau da gobe wanda ke zuwa muku akan mita 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma duk na FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. In muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma ka cokan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau ma sha biyu ga watan Satumbar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas za mu karasa maganar makon jiya ta neman sanin halin da ake ciki game da tsaro a jihar Zamfara. ya kamata a ce duk lokacin da aka rasa rai guda ɗaya to gwamnati ta ji cewa kamar dukkan al'umman kasan ne aka kashe idan gwamnati ta ɗauki wannan irin wato matakan da za ta ɗauka za ka ga ya bambanta da irin wanda ake ganin cewa ana sakaci yanzu misali kamar matsalar zamfara sai da ai kai matakin da an kashe mutane an kashe mutane an kashe mutane kafin gwamnatin tarayya ta yanke shawarar cewa bari ta tura sojoji su shiga kuma kowa ya san cewa matsalar da muke fama da ita a bangaren tsaron cikin gida 'yan sandanmu ya fi karfin su To bayan mun gama wannan tattaunawar ko in ce mun karkare za mu waiwaye abokin aikin mu Malam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tayi na nan murya Amurka kuma mai fashin bakin harkokin da suka shafi tattalin arziki inda zai mana fashin baki akan maganar yadda 'yan kasar China da wasu kasashen duniya ke rige-rigen zuba jari a kasashen Afirka. tunuma dai kasar sin wato china ta amince ta yi ta tayo dukiya zuwa kasashen afirka har ma ta ce wai ta lura kasashen afirka na da dausayin da ya kamata duk wani ɗan kasuwa ya taho da jarin shi ya shuka su kuma shugabannin afirka na ta faman murnar cewa yanzu kam sun samu waraka yayin da wasu ke faɗin wannan wani sabon salo ne kawai na mulkin mallaka kuma tafe da ƙarin amsoshin tambayar da muka mako a mu na abota na makon jiya sai kuma ɗan iya akan batun zuba jari a kasashen duniya irin su China a ƙasashen Afirka. To yanzu bari mu fara da karin jin amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata din inda muka tambaye ku ya kuke kallon yaki da 'yan ta'adda a jihar Zamfara ga ƙarin amsoshin da kuka bamu a makon na jiya. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nasir Muhammad dan Fulani inda yake cewa gaskiya muna yi wa jami'an tsaron Najeriya addu'a Allah ya kara musu nasara kuma muna yi wa gwamnatin tarayya godiya. To sai kuma Mustapha Jarisko ya ce salamu alaikum gaisuwa eh, zuwa ga shirin yau da gobe gaskiya sojoji na iya kokarin su wajen ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya kuma ya kamata mutane ku yi musu uzuri domin su ma mutane ne kamar kowa domin aikin soja ba hira a teburin mai shayi bane. Taufa. <laughs> Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Ado Salati goma ga annabi Jau inda yake cewa eto eh gaskiyar magana alhamdulillah domin sojoji na samun galaba a kansu don haka ina roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a duk inda suke. Idris Kurmi Ali ya ce abin da ya kamata a yi shine jami'an tsaro su sa gaskiya a zukatansu. To sai saƙon Jamilu Hassan Jamil inda yake cewa muna roƙon Allah ya ba wa sojan Najeriya ikon tarwatsa duk wani mai tada ƙayar baya a Najeriya ya kuma kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To amin amin sai kuma saƙon Umar Abu Kori ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen kashe-kashe a jihar Zamfara amin Allah. To sai Abdulaziz M Sanusi shi kuma cewa ana ƙara samun ci gaba mun gode Allah. sai sakon usman ismail ya ce mu dai jama'ar da ke kan hanyar funtuwa birnin gwara har yanzu muna cikin firgici kusan kullum sai sun tara hanya sun yi kidnapping din matafiya wato sun sace matafiya kenan mm. sai mustapha rabe maraɗi nijar cewa ya assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan lamarin ya yi daidai ya kamata a ƙara himma game da tsaurara tsaro a yankin zamfara to sai kuma saƙon abdurrahman mahaƙurci ko ya ce salam yau da gobe ya rubuta wannan sako ya ce daga jigawa a garin babura ya ce allah ka taimaki gwamnatin tarayya da sojojin mu amin To sai saƙon Iliya mai shayi garki inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa yau da gobe. Hakika muna jinjina wa jami'an tsaron Najeriya Allah ya ƙara ba su nasara kan 'yan ta'adda na ko'ina lungu da saƙo. To amin amin sai Malam Nura Alhassan Jigawa daga ƙarshe ya ce yau da gobe hakika ya zama wajibi a jinjina gwamnatin tarayyar Najeriya domin wannan yaƙi da 'yan ta'adda da take yi. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. madalla a makon jiya mun tsaya a kan tattaunawar zauren muhawarar yau da gobe tsakanin masana harkar tsaro da yada labarai tare da wakilin Hassan Maina Kaina ga ci gaban tattaunawar tasu. abdulrazak yahuza yan nazo gare ka misali idan muka duba irin wannan hoɓɓasa da kuma suke yi a halin yanzu a gaba ɗaya kai ka gamsu da ƙoƙarin da ake a ɓangaren gwamnati eto eh, eh, za a iya cewa gwamnati tana kokari amma batun gamsuwa ma bai taso ba ya kamata a ce duk lokacin da aka rasa rai guda daya to gwamnati ta ji cewa kamar dukkan al'umman kasan ne aka kashe idan gwamnati ta dauki wannan irin wato matakan da za ta dauka za ka ga ya bambanta da irin wanda ake ganin cewa ana sakaci yanzu misali kamar matsalar zamfara sai da ai kai matakin da an kashe mutane an kashe mutane an kashe mutane kafin gwamnatin tarayya ta yanke shawarar cewa bari ta tura sojoji su shiga kuma kowa ya san cewa matsalar da muke fama da ita a bangaren tsaron cikin gida 'yan sandanmu ya fi karfin su za a iya cewa wasu a cikinsu suna da kwarewan aiki amma wasu kawai sun samu kansu ne a cikin aikin dan sanda saboda kawai babu aikin yi don haka nan ba su da interest a ciki ba su da muradin aikin bai shiga cikin ransu ba to kaga idan akwai irin waɗannan matsalolin babu yadda za a iya shawo kan wannan malam ibrahim yau kai mutumin zamfara yi min bayani menene matsalar wannan rigima ne a zamfara eh matsalar ta fara faruwa ne shekara ta 2009 zuwa da goma yanzu in na fahimce ka kafin shekara ta 2009 ba ku da matsalar yan bindiga ba mu san ta ba ba mu san ina ta fita to me faru ka samu wannan damuwa matsala ce wadda time da 2011 bayan wancan gwamna ya shuɗe wannan gwamna ya zo an kawar da yan banga aka sake dawo da su aka dawo da su in za ka tuna gwamnan mu na yanzu ya ce zai ba 'yan banga zai sai makamai ya ba 'yan banga ya kawo wannan korafi har ga majalisar tarayya majalisar tarayya ta ki yarda da haka daga nan 'yan bangan nan aka sai motoci aka ba su 'yan bangan nan yawancinsu tsohin masu laifi ne za su zo su iske kasuwanni ta ƙauyawa gehen ɗan sadau don nan matsalan nan ta faru za a iske ba fulatani sai ya sayar da shanunsa ya gama zai tashi ta sai a kama shi a ce barawo ne ko mai laifi ne a ɗaure shi kungiyar miyatta Allah kungiya ce ta ƙasa wace jiha tana da rassa ta zo ta kawo korafinta gwamnatin jiha ga abun da ake ma membobinta ya kamata a kira gwamnati ta yi ko uho da wannan al'amari daga na aka dawo ana an shi su ana talauta su tunda kowa ya san kasuwa ba fulatani na ɗaya daga cikin masu rayata saboda su adda dukiyar su saye su sayar ta kasance an ka ɗauko wasu 'yan sa kai suka zo suka shiga cikin 'yan bangan suka ƙara lalata lamarin su iyaka su kama mutum su yi mai jungle justice a kama ka aima hukunci a ce an kashe ka an anshe dukiyarka fulanin nan daga baya ba mu sanya aka yi ba suka zo suka fara coordinating suka fara haɗin kai da ba su kashe kowa mutanen da suke kashewa 'yan banga ana ganin cewa ramuwa suke yi bayan sun gama kashe 'yan banga suka dawo ma dukiyoyin al'umma daga dukiyar al'umma suka dawo ma kashe al'ummat gaba daya da talauta su ta kai yau jihar zamfara baka isa ba kana da gona ka hita bayan gari ka yi noma saboda walau a sare maka hannuwa a ce ka kai ma gwamnati ba a noma bana walau kuma a zama haraji su duk irin al'amuran nan ne sun faru ne daga sakacin gwamnati tun daga gwamnatin jiha ni zan iya cewa har gundumomi na lokal gamman da kuma sarakuna waɗanda suke jagoranta waɗannan al'umma. Yanzu kan masanin tsaro Aliko Ayyar Rashid Harun. ɗazu ka fara maganin cewar akwai bukatar a haɗa kai da mutanen gari domin a dinga samun bayanan sirri ba ka tsoron wata ran a ƙoƙarin haɗa kai da mutanen garin a zo a yi kitso da kwarkwata eh to in ka duba al'amuran da yake faruwa yanzu dai a jihar zamfara dai abin da ya wuce eh, rawa ga makiɗi kuma in ka duba yanzu a jihar zamfara yanzu in ka duba index na poverty index a ƙasar nan jihar zamfara ita take topping saboda mai saboda akwai matsalan fatara akwai kuma matsalan rashin aikin yi in ka duba ai matsalan da ya kawo boko haram wannan matsala biyu ne fatara da rashin aikin yi kuma ya kamata duk wani abu ya faru ya kamata a faɗi gaskiya gwamnatin jihar zamfara ba ta yi kokari a wannan al'amura na rashin tsaro da ake da yake faruwa ba kana gwamna ba wai ina so in kira sunan wani bane kana gwamna abu na faruwa a ƙasanka ka tashi ka bar ƙasanka ka tafi wani wuri to wa kake so ka zo ya maka abu nan ya maka aiki mutanen nan su suka zaɓe ka abu daya da ya kamata gwamnati gwamnati ta yi shi ne kamata ta tsare rayuwa kuma ta zama ta samar da zaman lafiya a ƙasa amma za zafara ba su da wannan abu na ɗin duk wannan abin da yake faruwa alhaji hassan idan akwai coordination da synergy tsakanin mutane na gari ga abubuwan da yake faruwa kamar yanzu ajan yau ya faɗa kan cewa akwai wani ƙauye da su mutanen nan suna cin ƙashin kansu ne shin me ya kamata su wayannan 'yan garin su wannan harajin da aka dora mutane wannan kuɗin me ya kamata mutanen nan su je su da shi dole ne intelligence ya kamata ya faɗa akan cewa in an ba waɗannan mutanen nan kuɗi akwai fan da suke zuwa je su sayi makami saboda su ci gaba da al'amuran da suke yi suke yi ko kuma suke suke perpetrating yanzu haka a cikin zamfara saboda haka ya kamata intelligence haɗin kai intelligence ai duk wani aiki na tsaro ba ya kamata a cewa sai kana rike da bindika da aka je ka kwantata tarzoma ba a'a mu mutane na gari mu ma ya kamata akan cewa mu yi contributing kwata ɗinmu mu ba jami'an tsaro su ma su samu information da ya kamata su je su executing wannan al'amuran da yake executing har kowa ya zauna lafiya cikin ƙasa. abdulrazak yahuza ya nazo gare ka idan muka duba yadda 'yan tawayen suke amfani da manya-manyan makamai idan su kansu rundunar sojan sun gaya mana cewar suna amfani da manyan makamai ba na wasa ba najeriya ne da ba a kera makamai kuma a matsayin ka na mai nazari akan al'amuran tsaro kana ga ta yaya ake samun waɗannan makamai to yadda ake su waɗannan ɓata garin ke samun waɗannan makamai ai akwai sa hannun waɗanda ake ganin manya ne a ƙasan shafafu da mai wadda ba za a iya taɓa su ba hakika wannan shine babban matsala sannan in ka lura da kan iyakokinmu na ƙasa sun zama abin da ake ce ma porous borders ya zama kawai kamar labulen ɗaki ne mutum zai hankaɗe ya shiga yanzu ko kwanan nan ana magana cewa 'yan gudun hijira kusan dubu biyar sun shigo kasan nan daga kamaru wadda kowa ya san cewa kamaru tana da alaka da uh, menene ake central african republic din nan inda aka yi yakin basasa din nan aka yi kace-kace da kasar ba a san irin mutanen da suka shigo daga nan ba sannan an kyale sun tsallako cikin najeriya don haka nan shigo da makamai najeriya ya zama abu mai sauki wannan kuma duk da cewa su hukumar shige da fice a karkashin jagorancin wanda yake kai yanzu akwai alamun cewa suna hoɓɓasan ganin cewa sun shawo kan wannan matsalar to amma fa ba zai isa ba sai in an koma an tabbatar da cewa duk waɗanda suke da hannu gurin samar da makamai a ƙasar nan lallai a hukunta su kuma ko mutum waye ko shi waye domin ran da za a je a amfani a ɗauka a wannan ba wai ransa ya fi daraja bane akan ran wani don haka nan su ne suke da hannu kuma idan aka zo za a shigo da makaman suna da waɗanda suke da agent ne a cikin waɗannan hukumomin da suke tantancewa su zakulo cewa wannan abin menene kaga zuwan shi shugaban kwastam ɗin nan na yanzu akwai lokuta da dama da aka yi ta kama makamai ana ana ana tona asirin cewa ga shi an shigo da makamai sai a yi musu ɓadda kama a ce a tamfa ne a a shinkafa ne menene sai daga baya a zo a ga muggan makamai ne don haka nan na farko shine gwamnati ta tashi tsaye duk wanda aka kama da hannu gurin shigo da makami a ƙasan nan a hukunta shi ba sani ba sabo wala ibrahim ku a zamfara ta ina kuke jin makamai suke shigowa ne tabbas muna da boda da niger republic ta gefen zurmi local government ta gefen birnin magaji boda ce tsakaninmu da jibiya kuma daga nan za ka iya tsallaka ka shiga Nijar. Idan ba za ka manta ba kwanan ba an kama wani cikin 'yan ta'adda waɗanda suke tar hanyoyi a nan hanya Abuja. Har yake magana cewa ana kawo musu makamai daga jihar Zamfara. Har ya faɗi sunan waɗanda suka kawo musu makaman nan dajin birnin gwari. Mutum ne wanda yake nan a Zamfara State sannan kuma ya gaya mana cewa daga Nijar aka zuwa da su daga Libya ta hanyar eh, raƙumma a shigo da su har cikin jihar zamfara daga nan su kuma a yi musu supply to don haka wannan hanyar da shi mai shugaban ƙasa kwanan baya magana cewa hudar libya yana cikin abun da ya kawo makamai su yawa a najeriya so me yasa su waɗannan shugabanni na fasa kwabri da ba za su ɗauki mejo ba su ɗauki wani mataki na tsare bododinmu. Aliko Yaro wani muna da boda nawa a Najeriya wanda ba san ma da zaman su ba. Eh to gaskiya yanzu a ƙayyace muna da boda wajen dubu biyu da ɗari huɗu da ishirin inda poros boda ne wanda ake shigowa da duk al'amuran da mutum ya kamata ya shigo da shi zuwa Najeriya nan. To kaji Malam Ibrahim. Eh to duk da haka nan in dai a ce a kama 'yan ta'adda su zo su faɗi irin wuraren da exist inda mutane ke shigowa da boda ya kamata gwamnati ta ɗau mataki. Mun san ba za ta iya zagaye ko ina ba. Hmm. Ba amma tabbas an kama 'yan ta'adda har su ga faɗi cewa ga wurin da suke iya samun hanya suna shigowa sai a ga menene dalilin dace wannan alƙalla. to aliko rashid idan muka duba abin da ya kamata a ce an yi domin a kawo ƙarshen wannan matsala ta zamfara na ɗaya ya kamata a a samu bayanin tsaro ya kamata mutane su taimaka su ba da bayanan sirri ma jami'an tsaro ya kamata a rage tsananin fatara kuma a sama ma matasa aikin yi ya kamata a samu abin da ake kira coordination da synergy tsakanin wato wanda ake kira stakeholders kenan tsakanin su jami'an tsaro sarakuna masu anguwanni da sauran mutane ya kamata a ba jami'an tsaro kayan aiki wato equipment kenan wanda yanzu haka idan an kawo tukano aircraft guda biyu ko guda uku wallahi tallahi matsalan zamfara zai zama labari ne kamar labari yanzu a najeriya nan rundunar sojin sama ta kasa tana da agusta helicopter tana da mi 35 tana da ec 2 ne ko 22 tana da alpha jets tana da gasu nan baya kadan duk na gansu a katsina da suke kare zuwa zamfara din menene wannan shi a tunanin super tucano zai yi a zamfara waɗanda waɗannan jiragen su ba su yi ba wato wannan shi a super tukano jirgi ne wanda musamman aka kera shi saboda ya fargiza ko kuma ya kashe 'yan ta'adda in ka duba akwai kasashen da suke amfani da shi wannan a tucano din philippines tana amfani da shi yanzu haka eh, burkina faso tana amfani da shi yanzu haka united states tana amfani da shi a afghanistan a pakistan kuma nigeria ita ma tana son ta soma amfani da shi saboda an ga mahimmancin shi wannan jirgi ne wanda is supersonic eh, jirgi wanda ya kamata in faɗa kenan wanda yana da yana da yana yana daukan yana daukan eh, wajen wajen kilogram na na alburusai wato dubu daya da dari biyar yake dauka kuma mayakansu guda biyu ne ba kamar irin alfaje wani lokaci za ga alfashe mayakan guda ɗaya ne wani lokaci kuma mayakan guda biyu ne kuma ai akwai yanayin da ya kamata ai deploying alfaje ya je ya yi interdiction ko kuma grant to air support ya kamata kuma wannan mi-23 din nan mi-23 akwai mi-35 akwai inda ya kamata ai deploy return din shi saboda haka shi wannan agent na tukano wanda nigerian government ko kuma gwamnatin tarayya ta ba da mahimmanci akan cewa a kawo is a counter insurgency eh, eh, eh, aircraft wanda ya kamata ya tarwatsa su wa'annan 'yan ta'adda ɗin yana zuwa sama kuma yana zuwa ƙasa kuma yana da night vision komin hadiri to sai mu taya sojojin najeriya addu'an allah ubangiji ya kawo mana a29 super tucano din cikin gaggawa masu sauraro duka-duka nan muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe wanda a cikinsa muka tattauna matsalar tsaro da ke addabar jihar zamfara da kuma yadda za a shawo kan al'amarin a majidin abokan tattaunawa ta wato flight lieutenant aliko irshid mai ritaya wani tsohon hafsa ne a rundunar leƙen asirin sojan najeriya abdulrazak yahuza jere wani babban dan jarida ne a birnin abuja da ke zama editan jaridar leadership hausa sai kuma malam ibrahim malam ibrahim janyau wanda shugaba ne na wata kungiyar mai zaman kanta a jihar zamfara da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar a madadin su duka na hassan mai na kaina ke salama da ku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya salamu alaikum fara to shi ma to yanzu sai a bi mu aje dan yi dan domin kuwa ya yi magana kan lamarin nan na zuba jari a kasashen Afirka amma yanzu za mu fara da eh, gaida Salihu Garba kafin mu je ga dan barka da shigowa Malam Salihu madalla na gode madalla to bari mu saurari dan iya tare da kai Yau dai ban samu zuwa gidan ɗan i a kan lokaci ba saboda ruwa marka-marka. Don haka da gani na ya ce yau kuma na i sai yanzu nake ganin ka Na ci kasan yanayi na damuna ruwa yanzu kam sai san barka. Amma dai yau na zo ne game da maganar yunkurin ganin ƙasashenmu na Afirka sun haɓaka. Kasan shugabanninmu na ta neman ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki su shigo da dukiyar ƙasar nan su ƙulla harka. Tunuma dai kasar Sin wato China ta amince ta yi tayo dukiya zuwa kasashen Afirka har ma ta ce wai ta lura kasashen Afirka na da dausayin da ya kamata duk wani ɗan kasuwa ya taho da jarin shi ya shuka. su kuma shugabannin afirka na ta faman murnar cewa yanzu kam sun samu waraka yayin da wasu ke faɗin wannan wani sabon salo ne kawai na mulkin mallaka wasu kuma cewa suke ai wannan ginin tattalin arziki ne amma da tubalin toka dan iya ce lallai dai kam na ikar kasar sin wato china na ta rigirgen zuba jari a masana'antu tsakaninta da sauran kasashen turawa kuma wasu na ganin hakan zai rage wa kasashen afirka afirka rashin aikin yi da yunwa kuma zai ma taimaka wajen kyautata wa 'yan ƙasa rayuwa amma fa wasu masana tattalin arziki na ganin wannan lamari na ɗauke da dambarwa musamman maganin bashi da jarin da ake jibgawa ƙasashen afirka ya yi kama da dabaibayi irin na bawa ta yadda da sannu su ƙasashen da ake jibgewa irin wannan jari ko bashi sukan gaza motsawa wato dai suna ganin irin wannan tsari zai bar kasar afirka da gangar jiki ne kawai turawa ko na rike da kurwa saboda a cewarsu a ƙarshe dai ƙasashen da ke da ƙarfin jarin da suka zuba a ƙasashen afirka ne kan yi kaukawa su kuwa ƙasashen da aka jibge wannan jari sai a bar su suna ta faman kokawa don haka dai akwai buƙatar shugabannin afirka da suka ɗaga gatari su rinka sara suna dubawa na ce to dan iya sai mu ce allah dai ya sa mu dace kuma shugabannin kasar mu Allah ya sa su jajirce wajen ganin kasashenmu na Afirka sun yi fice musamman ganin yanzu tattalin arzikin wasu kasashen Afirka ya su kurkuce kenan idan har za a tsarge gaskiyar zance akwai buƙatar kasashen Afirka su guji duk wani kauce-kauce idan har suna neman kasashen duniya su zuba jari a su ko kuma suna son su karɓo rance to yana da kyau abu dikin-dikin ta hanyar bin kwakwafin da kowa zai tantance ta yadda da sani wani jarin da aka jibge wa afirkan zai sa a ga arziki ko ta ko ina face-face har ma ta kai arzikin ya shiga ko ina ta yadda kowane ɗan ƙasa zai fi ƙarfin na kalace. To Madalla an gaishe da ɗan iya yanzu kuma muna tare da abokin aikinmu Malam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tayi na nan sashen hausa na muryar amurka kuma mai fashin baki akan harkokin tallalin arziki mm, shi sa ma yanzu haka barka da <laughs> shigowa madalla na gode yanzu kan abin da ya samu ka lalubo ka kenan domin kai mana fashin bakin akan maganar kasar china da yadda take rige-rigen zuba jari a wasu kasashe na afirka kamar yadda suke rige-rige da turawa shin malam salihu ka ji magana da dan iya wanda kafin mu tafi dan iya ma muna maganar yadda dan iya hasashe me zaka ce ito abin da ya faɗa gaskiya ne in ana asara a dangi duba bakin gatari hmm. muna neman a zuwa saka jari hmm. amma kuma kada ya mana shigo-shigo ba zurfi hmm. ita china ta fice wurin kutsawa cikin kasashe ta ba da bashi amma kuma sai an jingina mata da wasu kadarori in a karba ta ce ta ba su shekaru 25 su biya bashin in suka gaza sai ta karba wannan kadarar kuma mm-hmm. ta ci ta ci oh, abin yanki ya kwarai ta ci gaba da mallaka wannan kadarar har shekaru 199 ɗari to ya ma tsallaka wasu 'ya'yan kenan eh to <laughs> an ga ta yi haka nan mm. in an ɗauka cewa ba zai taɓa faruwa ba ta yi a sri lanka mm. yanzu kenya za ta yi asarar nata nan da 'yan shekaru biyu Mm, sun kasa biya kenan wa eh, wani katafarin tashar jirgin ruwa ta gina ma Kenyan China ce ta ba su ita ta gina wannan tashar jirgin ruwa eh sannan da kasar Philippines ta hanku ta ga wannan mm. sai ta yi watsi da basinta ta ce mm, China dauki ba ma san kayan ki a lahiyar turai ta yi da kasar Girka Greece ta ba China ta ba China wasu wata kadarar da ta gina ba ta iya biya ba don tabarbarar tattalin arziki mm. china ta karba dalili mm. kenan ma da tarayyar turai ta ce kada wata ƙasa turai ta sake neman bashi a hannun china mm. don ba ta son china ta zo ta yi mata wani shishigin banza da shigo ba eh. zurfi philippines ita ma ta yi haka nan ta yi kansulin duk abin basun da ke ta ce ta biya ta ce su su fita ba sa so malaysia da kasar singapore su ma haka suka yi bashi aka basu akan wanda ma bai kai ma daya cikin ɗari ba mm. Mm. na kuɗin ruwa amma suka ce ba sa so sai suka koma japan suka karbi mm. su bashin ma da ya fi ruwa amma dai wannan bai sa su ajajin ba sa san cewa bayan sun rasu ba sa na ba shekaru 25 ba a iya biya ba sai wata ƙasa ta shigo ta ce wannan kadara namu ne wannan kadara namu ne wannan namu ne kakan suna gina a railway tana gina jirgi a abuja to idan shekaru mm. ashirin da biyar suka wuce najeriya ta kasa biya mm. zai zama mallakar kasar china kuma za ta rike shi shekaru dari ba daya to a matsaya malam salihu yanzu mm. misali china ta zo tana gina wannan abin kasar najeriya kila yan najeriya sai ai najeriya tunda bata gina ba to ga wata kasa ta zo za ta gina eh, mutane za su samu aikin yi za a samu saukin transportation wato tafiye-tafiye da zirga-zirga da sauransu mm. wannan ba alfanu bane yan najeriya za su eh idan china za ta bari ta yi amfani da yan najeriya a gina ba mm. amma mm-hmm. ai china ba ta haka nan za ta zo da kuɗinta, da kayan aikinta da ma'aikatanta su ne za su gina ba ruwanku kuma ba za ku san abin da ke faruwa ba sai dai ku kallo kenan sai dai ku kallo illa kila dai komai ya zama mallakar China har sai ranar da aka gama biyan kuɗin su suke kawo ma'aikatan su ai mm. illar kenan inda za su bari ku gina da kanku ku mm. su zo mm. ko ma za su ba bayan sa ido su kai injinoyi amma akwai naku na nan kasar su ma su su gina China ba ta haka nan sai bango ya tsage malam salo ake samun kadangare yake shiga ta ina bangon ya tsage har su china suka iya shigowa irin wa'annan kasashen to musamman najeriya Eh, gamu da arziki Sakacinmu da sace-sacen mu mm. mm. sace-sace da muka yi ta yi mu muka karya tattalin arzikin mu mu muka hana ruwa gudu mm. mutane sun kwashe arzikin najeriya ba gaba na da ke farawa wannan gwamnatin da aka kwakulo ca mutum ɗaya ɗau biliyan biliyan kaza na daloli ya yi gaba da su babu ruwan sha tashar wutar lantarki da take mambila shekaru arba'in aka yi mm. an so gina ta amma a shekaru mm. arba'in aka yi ma ba a sake wawaya ta ba sai da wannan gwamnatin ta zo ga injinan kayan sun tsufa e ga kuma mm. injinan ma wasu ma suna tashar ruwa ba a ma taba bude su ba kuma an ce wajen ya isa ya ba duka fadin Najeriya wuta ya ba fadin Najeriya wuta amma kuma ba a gina ba an yi shekaru 40 an ki ginawa ana ta sa kuɗi amma ina kuɗin suka shiga ba, wanda ya sani mm. sai da wannan gwamnatin ta zo ta je ma ta samu china sannan mm. china ta zo da dala biliyan biyar da ɗigo mm. shida ta ci gaba da gina wannan tashar eh. to irin shirin china za ta gama gina tashar amma kuma tashar za ta zauna a hannun a matsayinka na masanin tattalin arziki tambayar da nake son ma a ƙarshe shine idan aka ce to dole wata kasa ba za ta iya miƙe tsaye wakila sai wata ta taimake wata to misali in mm. aka ce wani irin dafawa ne a ganin ka ya kamata a yi ba tare da cewa kowa ya shiga bautar dole ba akwai akwai at zan ba da hanyoyi biyu mm-hmm. mm. na ɗaya mm. ko gwamnati ta karɓo bashin direct daga wannan gwamnatin kai tsaye kai tsaye ta yi aikin 'yan ƙasa su amfana a dinga biyan su ko kuma ta ce ke wannan ƙasa ga abin da nake son na gina mm. a kan kuɗi kaza mm. ko ba haka ba mm. ga abin da nake son na gina a kan kuɗi kaza amma ki shiga ku shiga kasuwa ku nemo kuɗin farashi farashi to amma malam salihu baka ganin cewa idan har gwamnati ta karɓo bashin ta dawo da kuɗaɗen a Najeriya baka ganin kuma za a ƙara cinye kuɗaɗen ba za a yi aikin da ya kamata a yi su ba to ai matsalar kenan ita Najeriya ba ta da dokokin da za ta bi ne ta tabbatar cewa amfani da waɗannan kuɗaɗen. Mm. Idan kuma za ta yi haka ba to kada ma ta karɓo bashin ta bari a shiga kasuwa a karɓo bashi a mm. kasuwa mm. ya zama kamar abin da ake kira debenture eh. kai za ka sa jari cikin wannan bashin ni ma zan sa jari kowa ma zai sa jari sannan waɗanda za su fito daga waje a ce kaso sittin ku kawo mu kuma daga nan cikin gida za mu kawo malam salihu wannan magana ba za ta gama yau ba ba mu gama ta ba zan sa a tattauno mana da mutane zuwa mako mai zuwa saboda mu ji mutanen gari ya suke kallon al'amarin ko da a samu mana rahotanni ne daga cikin kasuwa da jama'a gari sannan sai mu zo mu sake fasashe mu ji yaya ya kamata a samu mafita eh ba hmm. komai akwai akwai mafita eh. kuma zan yi bayani to Allah ya sake kira Allah ya sake haɗa mu wani mako mai zuwa <laughs> yanzu ka amma da Daula Salim da shi kan shi Salihu Garba sai Daniel Brown da ya ba da umarnin shirin escape shine injiniyan mu ne usman kabar a washington dc ke cewa mu zama lafiya ba Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.